ina godiya ga Ubangiji subhanahu wa ta'ala da ya kaddara mun halarta a wannan wuri mai albarka, a wannan babban masallaci na nan cikin garin Ringin. A yau wannan rana ta Alhamis, wadda ita ce rana ta ashirin da tara ga watan Rajab shekara ta dubu da ɗari hudu da ashirin da bakwai bayan hijiran manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam daga Makka zuwa Madina. Wato kenan ashirin da hudu ga watan takwas shekara ta dubu biyu da shida miladiya an riga an gabatar da uzurina kafin in zo a yadda muka yi tsarin zuwa nan da dukkan abokanan tafiya ta mu haɗu tun karfe biyu don mu zo nan mila asar. to amma wani uzuri ya bi mun tun shekaran jiya kan cewa ko waɗansu baƙi da lalle za mu sadu babu yadda na iya don haka sai na ce malam ibrahim da malam abdulmuttalib su yo gaba shaidar cewa insha allahu ina nan tafi to kuma cikin ikon Allah da na je na kammala wancan uzurin ko gida ban koma ba na kamo hanya Muntunan da suka rage min ba za su isa ba a ce in yi wa'azi cikakke irin yadda nake so da irin yadda kuke so ni ɗin ina so in ga na samu lokaci da na yi magana har na more ma'ana ta ishe ni kuma kuɗin ma kuna son haka to amma lokacin ba zai isa ba Abin da zan so in tunatar da mu a mintunan da suka rage ɗoriya a kan abin da yan uwa suka riga suka faɗa muku wato lokaci ya yi da mu al'ummar musulmi a mataki namu na ƙasa da mataki na duniya za mu rinka lura da al'amuran da suke faruwa a gare mu mun isa mu zama al'umma idan aka kalli yawan mu a cikin wannan ƙasa. to amma abin da ya rage mu sune waɗansu al'amurra wanda sune tubala na gina al'umma al'umma ba ta ginuwa sai an same su tubali na farko cikin abin da ake gina al'umma da shi kowace irin al'umma babba ko ƙarama shine tubali na ilimi al'umma ba ta ginuwa kan jahilci dole sai al'umma ta yi ilimi ilimi shi ne mafi girman abin da kowace irin al'umma ya kamata ta bashi muhimmanci Manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yayi kira zuwa ga haka ya kuma yi nuni zuwa ga haka a cikin hadisansa masu ɗumbin yawa ya faɗa a cikin hadisi sahihi cewa man salaka ilman yaltamis man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahala Allahu lahu bihi tariqan ila aljanna dukkan mutumin da ya kama hanya yana neman ilimi a cikinta ubangiji ta'ala zai hore masa hanya ta zuwa gidan aljanna ilimi shine abin da mai neman sa yake da darajar da sauran ragowar mutane ba su da ita don manzo Allah ce wa innal mala'ikata la tad'u ajnihataha li talibil ilmi ridan bima yasna mala'iku suna sassauta fikafikansu ga mai neman ilimi don nuna yarda da abin da yake yi malamai suka ce abin da ake nufi da sassauta fikafikansu wato kenan lokacin da mai neman ilimi ya zo wucewa mala'iku na shawagi a sama sukan daina su sauko don girmama shi har sai ya wuce sannan su tashi su ci gaba waɗansu malamai suka ce a'a sassauta fuka-fukansu izina ce ta cewa sun tsaya su yi masa addu'a su roƙa masa gafara a wajen ubangiji saboda tafarkin da yake kai na neman ilimi Maza Allah bai tsaya a nan ba Ya ce wa innal alima yastaghfiru lahu man fi samawati wa man fil ard hatta al-hitan fil malami mai karantarwa mai kokowar zama malami mai yunkurin ya ga ya ilmantu dukkan halittun da ke cikin sama da waɗanda suke cikin ƙasa suna nema masa suna nema masa gafara a wajen ubangiji hatta kifi da ke cikin ruwa yana istighfari yana nemawa mutumin da yake neman ilimi gafara a wajen ubangiji bai tsaya a nan ba sallallahu alaihi wa alihi wa sallam sai da ya sake cewa game dai da shi mai neman ilimi don ya san irin darajar da yake da ita da ƙimar da yake da ita a wajen Allah subhanahu wa ta'ala sai ce wa inna fadlal ilmi khairun min fadli ibada rarar ilimi yana da fifiko a wajen Ubangiji sama da rara ta ibada me wannan magana take nufi abinda magana take nufi a cikin ibada mun san kashi biyu ce akwai ibada ta farali wadda dole ka yi dole in yi idan ba mu yi ba ana bin mu bashi sannan ana mana razani da azabar ubangiji a sakamakon rashin yi kamar salloli guda biyar na yi ne kamar azumin watan ramadana da sauran dukkan abin da ake kira fardu ayin abin da tilas kowane mutum ya yi a karan kansa to kuma akwai ibada ta nafila wadda bayan ka sauke farali ita kuma za ka yi ta to sannan kuma shi ma neman ilimi kashi biyu ne akwai neman ilimin da yake fardu ainin ne yaya za ka yi sallah yaya za ka yi tsarki yaya za ka yi ibada menene haƙƙin Allah a kanka menene haƙƙin manzon Allah a kanka menene haƙƙin iyayenka a kanka menene haƙƙin ƴaƴanka da matanka da dukkan makwabta a kanka sanin haka tilas ne a kanka nawa baya ɗauke maka naka nakan baya ɗauke mun nawa dole ka san haka dole in san haka to abin da ya ɗoru akan wannan ya zama nafila to idan ya zanto ka sauke farali na ibada ka sauke farali na neman ilimi yanzu ya rage ranar lokacinka ko dai ka yi amfani da shi wajen ibada ta nafila ko ka yi amfani da shi wajen neman ilimi na nafila to shi shine banzan Allah ke muƙarana a tsakaninsu da juna cewa yin amfani da ranar lokaci don faɗaɗa bincike na ilimi da nazari akan ilimi darajarsa a wajen Allah ta fi yin amfani da wannan rarar lokaci domin yin waɗansu nafilfili na ibada. Saboda shi ilimi ɗin sai da shi ibada take gyaruwa, shi ilimi ɗin sai da shi ibada za ta yi daidai. Da haka wannan kamar zaburar da mutane ne da ƙara ziga su akan harkar neman ilimi. Sai manzo Allah ya nuna darajarsa ta ɗara mutumin da zai shagaltu ko da ƙiyamun laili ko salloli na nafila. wato mutumin da yake bincike da ƙara faɗaɗa nazarinsa akan ilimin da zai amfani al'umma ya fi wanda ya shagaltu da wancan domin mai waɗancan na fulfili zai ci moriyar su ne shi kaɗai amma mai bincike akan ilimi baya cin moriyar ilimin su shi kaɗai jama'a su za su amfani da shi zai faɗakar zai wa'azantar zai raya al'umma zai karantar da maza da mata da sauransu to wannan shine abin da wannan gaba take nufi wato a cikin hadisi sannan a gaba ƙarshe ta cikin hadisin manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yace wa innal ulama warasatul anbiya su malamai su ne waɗanda suke cin gadon annabawa suke gadar su sai yace wa innal anbiya lam yuwarrisu dinaran wala dirhaman wa innama warrasul ilm faman akhadha bihi faqad akhadha bi wafir su kuwa annabawa ba su bar dukiya a gidansu dan a gada ba ba wanda ya bar dinari ko dirhami kuɗi ko kadara gonaki ko motoci ko fulotai ba wanda ya bar wannan cikin annabawa abinda suka gadarwa al'umma shine ilimi dukkan mutumin da ya riko da ilimi hakika ya yi riko da babban rabo manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama na zaune a cikin masallaci lokacin da Safwan ibn Asal al-Muradi ya shigo ya zo yawa annabi sallama yace ce ji'ituka atlubul ilma na zo maka ina neman ilimi ina neman ƙara sani ina neman yin nazari game da addini manza Allah ce marhaban bi talibil ilmi lale maraba da ɗalibin ilimi manzo Allah yana kishin gida sai da ya tashi zaune dan darjanta mai neman ilimi dukan waɗannan nassoshi a cikin kundin mu yake na koyan addini hadisai na manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama doriya akan abin da ayoyin alqur'ani suka nuna na ilimi da darajarsa shi yasa wahayin farko da aka saukarwa manzo Allah an ce da shi ikra mala'ika jibril ya ce da shi haka manzo Allah ce ma ana bi qari'in mala'ika jibril ya kama shi ya hada shi da kirjin shi ya matse shi sannan ya sake shi ya ce ikra manzo Allah sake cewa ma ana bi qari'in ya sake kama shi karo na biyu ya matse shi a jikin shi sama da matsewar dazu ya sake shi ya ce ikra manzo Allah dai an sassaba bata canja bai ce ma ana bi qari'in har sai da ya kama shi kamo na uku da ya ce hatta balaga minnil jahad har sai da wahala ta kai mun wahala sannan ya sake ni yace ikra bismi rabbikal ladzi khalaq khalaqal insana min alaq ikra wa rabbukal akram allazi 'allama bil qalam 'allama al insana ma lam ya'lam wannan shine wahayin farko kafin a ce yi sallah yi azumi yi zakka yi aikin haji ko kai noma ko kasuwanci sai da aka ce yi karatu abinda wannan ke nunawa da sallar da azumin da aikin hajin da noman da kasuwancin da kowane irin abu baya ingantuwa sai an gina shi bisa ga karatu bisa ga ilimi bisa ga nazari bisa ga bincike ko da ƙasa idan ka samu ƙwararren manomi kila zai fi sanin ga irin da ya kamata a shuka a nan wannan ƙasa ta fi dacewa da a shuka kayan amfanin gona na damina sama da a sa kayan lambu waccan ko ta fi dacewa da kayan lambu sama da kaza a cikin kayan lambu ta fi dacewa da kaza sama da kaza nazari akan ƙasa tare da duban mai ya dace a shuka a kanta zai fi sa a samu amfanin gona a cikin ta sama da wanda aka je aka yi shuka ba tare da nazari game da kasar ba mai take karba ko ba ta karba to wannan nazarin kuma dole sai da ilimi ake yin sa shi yasa a manya manyan jami'o'i ake yin karatuttuka na musamman a matakan ilimi daban-daban dan harkar noma dan harkar kasuwanci dan harkar zaman tare don ba abin da zai gudana a cikin rayuwa sai da ilimi dukkan al'ummar da take son ta ci gaba to takan baiwa ilimi muhimmanci ne alamar kuma al'umma ta dakile ta zama baya shine a samu cewa bata baiwa ilimi muhimmanci ba dan haka ilimi ɗaya ne daga cikin abin da ake gina al'umma da shi yadda ubangiji ta'ala ya mana albarkar jama'a a biranen mu da mu da karkara za ga ko ina akwai jama'a to inda a ce rabin wannan jama'ar kawai suna yin ilimi rabi ne ba sa yi matsayin da muke ciki yanzu a Najeriya da ba haka muke ba amma kowa zai yarda da ni cewa a cikin yawan al'ummar da ubangiji subhanahu ta'ala ya bamu to da wuya a samu cewa masu yin ilimin nan sun kai kashi talatin cikin dari a ce saba'in ne kaɗai ba sa yi zai wahala a samu haka domin za ka ɗauko yara waɗanda suke duk sun kai su shiga shekarun firamare kamar a nan garin to sai ka yi sansas su ka ƙidaya su sai ka lissafa wanda suke wannan shekarun bakwai zuwa takwas zuwa goma masu zuwa makarantar cikinsu da waɗanda ba sa zuwa za ka ishe cewa in dai ba sa'a aka yi ba waɗanda ba sa zuwa su suka fi yawa. to idan ka samu waɗanda firamare ta yaye gaba ɗaya a mataki na ƙaramar hukuma ko jiha waɗanda suka tafi ƙaramar sakandare da waɗanda kuma suka tsaya daga firamare ba su ci gaba ba to za ka samu lalle wanda suka tsaya daga firamare ba su ci gaba ba kuma su suka fi yawa in an kammala ƙaramar sakandare za a je babba sai adadin ya sake raguwa daga lokacin da aka kammala babban sakandare za a je university kuma adadin kuma ya ƙara raguwa sama da da to wannan kuma alamu ne na ci bayan al'umma za ka ga makarantar garinku firamare ɗin garinku ko ƙauyenku ko unguwarku tun da ka taso haka ka santa ka gama makarantar firamare tun shekara goma baya yanzu kana university idan ka koma sai ka ga makarantar ba ƙaruwa ta yi ba ta fuskar adadin ajujuwa raguwa ma ta yi wanda ko ya kamata a ce ta ƙaru ne domin adadin ‘ya'ya da aka hayayyafa sun fi na shekara goma baya yawa to duk wannan alama ce ta ci bayan al'umma babu yadda za a yi al'umma kuma ta ci gaba sai ta baiwa ilimi muhimmanci da ilimin addini da ilimin sana'a duka guda biyan kowanne sai an yi shi domin idan ba a yi shi ba alama ce ta cewa jama'a sun zargawa su igiya sun miƙawa wani sun lamunce su zama bayi ga wani a cikin wannan ƙasa da muke daga nan abu na biyu wanda ginin al'umma ke ginuwa a kansa shine aikin yi babu yadda za a yi jama'a ta zama jama'a ba ta aikin yi da haka nassoshi na alqur'ani suka zaburar da mutane wajen aikin yi wajen sana'a kowace irin sana'a ce annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗa cikin hadisin da imamu bukhari ya ruwaito yace ma akala adamiyun qattu khairan min an ya'kul min amali yadi ko atyabu min an ya'kul min amali yadihi ba yanda za a yi dan adam ya kai wani abu bakinsa mafi tsafta mafi tsarki sama da abin da ya samu da aikin hannunsa sai ya ce wa inna nabiyallahi Dawud kana ya'kulu min amali yadihi annabin Allah Dawud alaihi salam kuwa ya kasance yana ci daga gumin hannunsa mai annabi Dawud yake yi sana'a wadda take mai wahala ita ce kira makeri ne ubangiji ce wa alanna lahul hadid a ni'mal sabighatin wa qaddir fi sard amalu salihan inni bima ta'maluna basir alanna lahul hadid mun tausasa masa karfe yana sarrafa shi ta hanya daban-daban yakan yi sulke na yaki ya sayar don ya samu abin da zai ci abinci annabin Allah Zakariya manzan Allah ya ce ya kasance kafinta ne kana na Allah Zakariya na jaran. haka hadisi ya nuna cikin sahihu Muslim galibin sahaban annabi sallallahu alaihi wasallam daga yan kasuwa sai manoma sai masu sana'o'i na hannu domin su samu abin da al'umma za ta ginu da shi shine al'umma ya zanto ta dogara da kanta domin al'umma takan samu dogaro ne da kanta daga dogaro da kai na ɗaiɗaikun 'ya'yan al'ummar idan ya zanto ni ɗinnan da na kai shekara ashirin a duniya da kai da ka kai shekara ashirin da biyar ko talatin lalle abin da za ka ci da wanda za ka sha da wanda za ka yi tufafi wato ka dogara ne da kanka ko ɗari bisa ɗari ko abin da ya wuce hamsin cikin ɗari abin da ya wuce hamsin cikin ɗari ma'ana za ka iya samun sittin saba'in na bukatarka wanka ko ƙaninka ko mahaifinka ko wani naka ya cika maka talatin to in ciko ne abu ne mai sauki duk wanda zai maka ciko ba zai ji nauyi da yawa ba inda matsalar take ya zanto ɗari bisa ɗari ne zan yi ma ko kai za ka yi min to idan kai yau kai gobe za ka gaji ni ma idan na yau ne gobe zan gaji amma in abin ya tabbata ne a ciko ka yi saba'in cikin ɗari talatin kake buƙatar ciko in cika maka ma'ana za ka yi ɗinkin sallah abinda za ka kashe naira dubu tsakanin yadin wanda yake ba yabo ba fallasa da kuɗin ɗinkin to sai ka samu ɗari bakwai yanzu kana buƙatar cikon ɗari uku a wajena abu ne mai sauƙi in yi maka a matsayina na wa a matsayina na ɗan uwa a matsayina na kanin uba amma haka kawai in baka dubu ɗin gaba ɗaya yana da nauyi kai ma ka bani dubu ɗin gaba ɗaya yana da nauyi shi yasa al'umma da take zama al'umma akan hangi ci gabanta ne daga ci gaban ɗaiɗaikun samarinta ɗaiɗaikun matasan cikinta idan aka ga lallai a cikinsu waɗanda suke ɗaukar nauyin kansu ɗari bisa ɗari adadin su na karuwa daga nan sai masu daukan nauyin 80 70 ayi musu cikon 20 ko talatin, sai masu daukan nauyin 50 ayi musu cikon 50 duk wannan da sauki to wannan ana samun wannan adadin na haɓaka to adadin al'umma kenan za ta ci gaba adadin al'umma za ta iya ginuwa ta tsaya da kafarta za ta iya amsa kalubalen zamani za ta iya bugun kirji ta yi rawar gaban hantsi a gaban kowace al'umma babu abin da ya shafe ta amma idan ya kasance wato galibinmu wato muka raina sana'o'i ko min kankanta su waɗansu ma suna da daraja amma muna ganin mun fi karfin su to ko shakka babu wannan abu ne na ci baya kaga abin da yake faruwa na takaici shine a cikin biranen mu da ƙauyukan mu da karkaran mu babu yanda za a yi je ka ga wani katon titi akwai shaguna guda uku ba tare da kaga na wani inyamuri ko na wani wanda yake ɗan cirani ina nufin ɗan cirani wanda addinansa ba irin namu ba ne. yaransa kuma dama ba irin namu bane babu yanda za a yi ya zama masoyin mu ɗari wasu ɗari ba zai taɓa yiwuwa ba amma sai ka samu sana'o'i masu muhimmanci sun shigo har cikin galurukan mu sun kwace mu ko mun kasa yi har irin sana'o'in da mu muka gada a wajen iyaye kakanni da kakanni sun zo suna kokarin yin kaka gida a cikin su ballantana irin nasu wanda dama suka yi fice a kansu maganar sayar da kwallon tarki ko maganar buɗe kemis ko maganar sayar da kayan mota sayar da kayan gyara ko kayan gini duk wannan waɗansu ababai a cikin birane da sauransu duk sun kwace dama su suke yin wannan sana'o'in to amma idan aka zo maganar fawa maganar asari eh, masara ko gero ko dawa ko shinkafa a lokacin kakarsu dan aje a sayar kuma a ci riba to wannan ma sun fara shigowa suna kwace mana wannan hatta wannan kai hatta yanka dabba a, a mahauta a yanzu idan ka je abbatuwa a Kano sai ka katan sa ko katan raƙumi mai shi in yamuri ne amma sauran mutanen mu Hausawa din musulmai suna jira idan in inyamurin an yanka masa sansa ya baya wannan cinyar gaba wannan cinyar baya ya je ya balangu ko tsire da kashin miya ya kawo balas gobe ko jibi ko bayan kwana uku to wannan shine halin da muke ciki wannan a cikin garin mu in mun zama haka ya idan mun je garin su zamu zama shi yasa ba mamaki idan muka je garin su kaga muna wankin hula muna yankan farce muna shu shaina muna waɗansu abubuwan da su kadai suka bar mana bamu isa mu yi gaba da gaba da su a waɗansu manyan sana'o'i ba to kaga wannan duk wani abu ne wanda ba wanda ake cewa kullanka a cikin wani al'amura irin ku matasa da kuke tasowa wace irin zuciya za mu samu wace irin damuwa za mu samu a cikin zukatanmu wanda za mu ga mun kawo juyin juyi hali a cikin wannan lamari al'umma ba za ta ginu ba sai in tana da sana'ar yi sai in tana da aikin yi sai in ta dogara da noma ta dogara da kiwo ta dogara da sana'o'i manya-manya da ƙanana da matsakaita to sai ga ubangiji subhanahu wata'ala na sanya albarka a cikin rayuwar mutane sannan abu na uku daga cikin abin da al'umma take ginuwa a kansa al-akhlaq bayan da za al'umma ta zama al'umma sai tana da ɗabi'u na gari sai tana da halaye na gari a cikin al'umma lallai a samu gaskiya ta yi rinjaye ƙarya ta zama ƴar kaɗan adadin makaryata kullum yana raguwa ne a cikin al'umma ya kasance akwai kyautayi da taimakon juna da ihsani shi yake ya yi rinjaye da rowa da matsolanci da mako mutum ya zama ƙanƙamin kamodo irin wannan su kuma suna raguwa sannan a cikin al'umma a samu waɗanda suke san mutuncin kai tsara mutuncin kai masu irin wannan su suka fi yawa sama da mutanen da suke da kwaɗayi da zalama da maita da maula da bara da tumatsanci a samu irin wannan sun yi kaɗan a cikin al'umma amma matuƙar maula da bara da tumasanci da roƙo da a dawo lafiya da Allah ya tsare da kaza kaza su suka fi yawa a cikin wallahi ba za mu taba ci gaba ba ba za mu taba ci gaba ba matukar waɗannan suka fewa a cikin mu so ake a ga mutum yana da abin da ake kira wato ainihin izzatun nafs wato yana yana da izza irin tashi ta kansa yana ganin da ya roƙa a bashi gare noma da kansa gare ya nema da kansa da a ce ga kifi gara a bashi fatsa a ce a koya masa yadda ake kamo kifi ya kamo da kansa a bashi wato ainihin koma a nuna masa yadda ake kamo kifi ya fa zo a ce masa kullun ga kifi ɗaya. idan aka bashi sai ya je wata rana ya kamo goma wata rana ya kamo ɗari ganin damarsa ne ya ci shi ma ya ba wani to wannan shi ya fi alkhairi kuma akin gane ci gaban al'umma idan ta damu da wannan ya zanto akwai akhlaq akwai ɗabi'u na gari su suka fi yawa tsakankanin mu akwai mutunta na gaba irin wanda muka samu iyayenmu da kakanninmu suna yi mu din ya zanto shi muke wa iyayenmu muke wa kakanninmu na yanzu mu ɗin ya zanto shi muke wa yayyen mu na yanzu to wannan ɗabi'u da halaye na gari idan suka yaɗu a tsakankanin matasan al'umma to wannan ne da ke yin izina kan cewa lalle al'umma ta ci gaba kenan ko a'a al'umma ta kama titin ci gaba amma idan aka samu rashin gaskiya da ha'inci da algushu da ƙarya da saba alkawali da gorace-gorace da ƙwambo su suka fi yawa duk abin da yake wasa shi muka mayar da mahimmanci sama da abin da yake gaske a cikin rayuwarmu to wannan al'umma ko shakka babu tana cikin ci baya daga nan gurin abu mai mahimmanci wanda ba makawa sai da shi cikin tubalan ginin al'umma shine ya zanto al'ummar imanin tana da kyau alaƙar ta tsakaninta da Allah yana da ƙarfi alaƙa ce mai ƙarfi ta hanyar imani da Allah subhanahu wa ta'ala a matsayin abin bauta shi kadai ba za mu haɗa shi da wani ba ta hanyar yadda da manzon tsira shugaban mu annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam a matsayin abun bi wanda ba za mu sirka shi da wani ba yadda ba a bautawa kowa sai Allah to babu wanda za a yi wa biyayya ya bayyana yadda za a bautawa Allah sai ko manzon Allah bautar ga Allah take shi kadai yadda za a yi bautar kuma nauyi ne ga hannun manzon Allah shi kadai wani baya tarayya da shi a cikin wannan yadda wani baya tarayya da Allah a cikin bauta shi yasa kalmar shahada ta nawa akan abu guda biyu la ilaha illallah muhammadun rasulullah kaga la ilaha illallah ba za a bauta kowa ba sai Allah kenan Muhammadur Rasulullah wato ba wanda zai bayanin yadda za a bautar kuma sai manzon Allah to wannan idan al'umma ta samu wannan to ko shakka babu al'umma ta samu ci gaba mai yawan gaske wannan ko dan a samu wannan a tsakankanin jama'a to ana buƙatar shugabanci mai nagarta shi ko shugabanci mai nagarta mutane uku ne nauyin shugabanci ke kansu mutane na farko su ne 'yan siyasa waɗanda su suke karɓo dukkan wani kaso na kuɗaɗen mutane daga abuja daga babban asusun gwamnatin tarayya a mataki na jiha ga abin da za a ba jiha ga abin da za a bai wa ƙananan hukumomi to waɗannan mutanen da suka zama wakilan mu ta wannan bangaren ya zanto sun ɗara sauran gaskiya da riƙon amana da tsoron Allah sun ɗara sauran adalci da kwatanta adalci ba a cewa ba sa laifi amma ya zanto idan ana neman masu dama dama a cikin al'umma to suna ciki amma kar a ce ana neman lalatattu suna ciki sannan mu ɗauka su za su yi mana wakilci ba za su iya mana komai ba waɗannan lalata mu za su yi ba kuma za su wakilce mu ba za su je ne su wakilci kawunan su sukan tuno da mu ne daga lokacin da aka kada koge na siyasa an ce an fara yakin neman zaɓe to lokacin suna tana da mu sun san gidan wane sun san lungun su wane sun san garin su wane za su iya yaudara kowa su je gidanka su zauna su sha fulatsan tsama su ci dumame duk su yi wannan wannan abin da suke so dan saboda sun riga sun san za su wuce da sun haye ka daina ganin su kenan kai da su sai daga nesa kaga duk wanda ya tura tsohuwar mota to ba za ta tsaya ta dauke shi ba da ta tashi sai dai kuma a daga hannu dai idan ya tsaya za ta sake mutuwa saboda haka ba za ka sake ganin sa ba to a nan gurin dole sai akwai shugabanni masu kwatanta gaskiya ta fuskar 'yan siyasa masu jin tsoron Allah su kuma yadda za su yi su kwatanta gaskiya shine na farko su tuna cewa nauyin al'umma din nan da aka ba su ba an ba su bane dan su huta dan su ci dan su sha dan su hau irin abin hawan da suka ga dama a'a an ba su ne za a tambaye su akai a ranar tashin kiyama tunda mazala ce kullukum mas'ul kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyati na biyu su kwatanta irin wakilcin waɗansu wanda suka yi gaskiya yaya suka samu kyakkyawar makoma da waɗansu wanda suka yi rashin gaskiya yaya suka samu mummunar makoma dan su su zabawa kansu tafarkin bi shin su yi kyakkyawan abu dan su samu kyakkyawan makoma ko su yi mummunan abu dan su samu mummunan makoma tunda kowane irin darasi ya riga ya shuɗe a baya a tarihi kana da tarihin su sardauna a garinka ko da ba ku yi zamani da shi ba dattijan garin ku za su faɗa ba. kana da tarihin su abubakar tafa balewa kana da tarihin su ribado kana da tarihin su general murtala kana da tarihin waɗansu wanda suka kwatanta gaskiya wannan na kusa kenan ballantana ka ɗauko wanda suka kwatanta gaskiya a da lokacin daula ta khilafa halifancin sayyidina abubakar siddiq na umar dan khattab na usman dan affan na ali bin abi talib da sauran waɗansu fitattun sarakuna da suka kwatanta gaskiya irin su Umar ibn Abdul Aziz sarkin adalci na Madina da sauran irin su duk waɗannan idan mutum ya ga ya mayar da su su zanto su ne madubi a gare shi lokacin da yake mulkar jama'a ya mayar da su su zanto su suke haskaka masa gaba su ne torchlight din da ke hannunsa wadda zai dallara dan ya kawar da duhu na jahala to idan mutum ya samu wannan a matsayinsa na shugaba ko shakka babu ya cancanta ya wakilci mutane a wakilci na karamar hukuma ko na jiha ko na tarayya to kaga wannan na farko kenan daga cikin shugabanni da nauyi ke kansu na biyu daga cikin waɗanda nauyi ke kansu su ne iyayen masarakuna waɗanda ubangiji ta Allah ya ba su girma ya ba su daraja sannan su duk da cewa ana ganin a zamanance mulkin 'yan siyasa kamar ya fi nasu ƙarfi da su ne suke karɓan kuɗaɗe a madadin jama'a wato su waɗancan 'yan siyasa kenan to amma kima da daraja irin wadda ubangiji ta'ala ya sa a cikin zukatan mutane na sarakuna ta ninninka wadda aka sa a cikin zukatan yan siyasa a cikin game da yan siyasa sannan kowane dan siyasa idan ya zo shekara hudu ne in ya kara yayi shekara takwas to in an yi tazarce ya kara in ba a yi tazarce ba kuma ya faɗi ko ba shi ba ta riga ta wuce amma sarakuna sai ka samu mai shekara ashirin akan karagar mulki mai shekara arba'in akan karagar mulki mai shekara hamsin akan karagar mulki to kaga wannan tsawon lokacin da suke ɗauka a kai da kima irin wadda suke da ita a tsakankanin jama'a da yadda idan aka ce a'a ga sarki ya taho ga shugaban karamar hukuma ya taho kowa ya riga ya san ai kuma kallo in aka ce ga sarki an riga an kare ko shakka babu duk da cewa mulki to kaga wannan tsawon lokacin da suke ɗauka a kai da kima irin wadda suke da ita a tsakankanin jama'a da yadda idan aka ce a'a ga sarki ya taho ga shugaban karamar hukuma ya taho kowa ya riga ya san ai kuma kallo in aka ce ga sarki an riga an kare ko shakka babu duk da cewa kila constitutional ya tsarin mulki an riga an fifita wancan akan wancan saboda ga taka ta bature ko na a makamancin wannan to amma duk wannan abin da yake nunawa dai akwai kimar su da mutuncin su a idan jama'a to su kuma in za su yi amfani da wannan kimar da mutuncin da darajar da Allah ya ba su su wakilci jama'a hakikanin wakilci to su ma za su tabbatarwa da mutane maslaha babu yadda za a yi a ce sarakuna a mataki na jiha ko a mataki na tarayya gaba daya su ce ga su wakilai ne suna al'ummarsu suna son aiwa al'ummarsu kaza a ki sauraron su dukkan wani basarake da Allah bai kima da daraja in ya tsaya ya ce al'ummar garinsa tana da bukatan kaza garinsa ana bukatar cibiyar abin nan ko yadda sana'a dan matasa su samu aikin yi garinsa yana bukatar dam garinsa yana bukatar kaza ya maimaita zuwa daya biyu uku da za a saurare shi kuma jama'arsa a samu cewa eh suna tare da shi akan haka to lalle da lalle lalle za a saurare shi dan in ma ba a yi dan kima da daraja da Allah ya bashi ba to ana jin tsoron al'ummar da yake wakilta sun san fa yana wakilta su idan aka kunyata shi to su kuma za su rama nan gaba in an zo bukatar su to kasancewar wannan sai a tsaya to kaga wanda akwai bukatar wato ainihin tsayawar iyayen masarakuna akan lura da menene cutukan al'umma da bukatun al'ummar da kuma wakiltar su da kai ko kansu inda za a ansa ko kansu yin magana a madadin al'ummar daga nan gurin sai kuma bangare na uku na shugabancin jama'a su ne malamai da ubangiji ta'ala ya ba su tiyarin jama'a wato ta fuskar addini to su tasirin su yana da doriya akan tasirin waɗancan sauran idan an gansu ba su da iko babu yadda za ka ɗauka da sarki da liman ka ɗauka cewa liman ya fi iko sarki da mai iko ko ka ɗauka da liman da chairman na local government ka ɗauka liman ya fi iko a ganin ido za a ɗauka chairman local government ya fi iko to amma fa wani abu shine kamar sarakuna da 'yan siyasa suna mallakar gangan jikin mutane ne yayin da malamai masana addini na gaske suke mallakar zukatan mutane ne dukkan mutumin da yake da ki ɗan makullin zukatan mutane a hannunsa ya fi tasiri sama da wanda ya rike gangan jiki to dukkan malami ko na addini na gaske to ya kamata ya rika jin cewa eh wannan matsayin yake da shi sannan shi malamin za ka samu bukatuwar ɗan siyasa da sarki zuwa gare shi wato tana da yawan gaske domin duk sarkin da yake son addini dan siyasa da ke son addini yana son ya ji me malami zai ce game da harkar addini ya rage na malamin in yana tsoron Allah ya dora shi akan gaskiya in kuma baya tsoron Allah ya dora shi kuma akan ba daidai ba wato su malaman ne ko in ce waɗansu daga ciki suka yi sakaci ta yadda suka mai da aikin a madadin wato sai sai ta kwakwalan mutane zuwa ga alkhairi zuwa ga abin da zai amfane su sai suka mai da aikin su takaitacce ya zanto shine addu'a idan ma mutum ya je ofishin chairman na local government yana shiga zai daga hannu ya ce ayi addu'a salati goma ga annabi laqad da dal ilafi to kaga shi yana jira ya ji me zaka faɗa masa yayi gaskiya ko ya adalci sai ya ji ka bige da addu'a Allah taimake ka Allah kare mana kai Allah wannan duk yana da kyau amma ya zanto bayan ka masa wa'azi bayan ka tunatar da shi al'umma al'ummarsa bayan ka tunatar da shi nauyin da Allah ya rataya a wuyansa bayan ka tunatar da shi in fa bai wannan ba shekarun nan suka kare zai yi bayani a lahira ko da nan ya tsallake dukan wani tarko da EFCC ta ajiye masa to a can fa akwai mala'iku wanda ba zai tsallake wannan tarkon ba to kaga idan aka yi wannan aka dafa shi lugub da ayoyin alkur'ani to babu laifi mu ce to kuma akan abin da kake kai Allah taimake ka Allah tsare mana kai wannan babu laifi amma yawanci sai ka samu cewa idan muka je addu'ar zabi kawai to sai a ɗauka aikin malamin ma shine addu'a ɗin kuma dai in ma sun gayyace mu wani waje sai a ce malam zai buɗe da addu'a liman zai rufe da addu'a ma'ana tsakanin budewa da rufewa shine aikin mu abinda aka yi a tsakiyar kuma ba mu da ta cewa a ciki to wannan ababai ne waɗanda na tabbatar ya'yan uwa musulmi kaga akwai nauyin mu mu duka kenan nauyin kowane ɗaya daga cikin mu ne ya ga cewa ya haɓaka ilimin sa ilimin addini ko na zamani dukkan wanda ya yi wata sakandare kwakwara ya yi ƙoƙarin ya ga ya ƙara ilimi ya je ko diploma ko NCE ko degree akan dukkan abin da yake ganin jama'arsa suna da kishirwarsa yadda zai amfani jama'a dukkan mutumin da da ya yi sakaci ya zai ya zabarar da kansa ya sake komawa ya yi wannan a karan kansa sannan nauyi ne da dukkan wanda zai iya taimaka masa ya ba shi dukkan taimakon da zai iya sannan kuma nauyi ne na su 'yan siyasa waɗanda suke mallakar jama'a su sani cewa duk abin da ya shigo da wanda ya fita a cikin account na gwamnati wallahi tallahi su ababen tambaya ne akan ranar tashin kiyama me suka yi na daidai me suka yi na kuskure me suka yi na adalci me suka yi na adalci me suka yi na zalunci idan har al'umma gaba ɗaya kowa ya san nauyin sa, ɗaiɗaikun al'umma kowa ya san ga irin nauyin da ke kansa shugabanni kowa ya san ga irin nauyin da ke kansa to irin wannan al'umma ce za ta iya tsayawa ta ansa wa kalubalen zamani amma matukar al'umma ya zanto na kasa ba su san haƙƙin su ba ba su san me ya kamata su yi ba ba su san responsibilities da ke kansu ba wajiban da ke kansu ba na sama ba ruwansu da wannan to wannan al'umma ta zama abin tausayi wannan shine abin tsoron da muke ciki kun ga dai irin yadda aka kullo ta zarce kar ta zarce ta zarce kar ta zarce ubangiji ta Allah ya sa wannan abu ya rushe ta wata hanyar da da wanda suke adawa da abin da masu san abin ba su sani ba kawai sai tashi aka yi ya rushe kawai ubangiji ta'ala ya nuna takarsa a wajen ya nuna kudrarsa da izzarsa dama yace inna rabbaka labil mirsad to su fa masu wannan ba su daina ba suna nan suna kukkulla wani abin na daban irin wanda kai baka sani ba ni ban sani ba sai abin da ya iya bayyana a gare mu ba wanda zai kare mu sai ubangiji shi kuma ubangiji ba zai kare mu muna sakaka sai mun koma gare shi koma gare shi da gaske koma gare shi a imanin mu koma gare shi a ayyukan mu koma gare shi a mu'amalar mu koma gare shi akan mu zama gaske mun zama al'umma kar mu zama kar mu yadda da kaskanci kar mu yadda da raini kar mu yadda da wulakanci kar mu yadda mu zama ci mazauna kar mu yadda mu zama yan tumasanci yan maula da sauransu a'a mu mutane ne masu son aiki masu son kwazo masu son himma idan dare yayi ka je ka kwanta barci ka yi tunanin daga lokacin da ka farka zuwa yanzu awa nawa to awa goma sha biyar kana yawo a kan kafarka to sai ka kulla me na addini ko ka kulla me na duniya mai kai na amfani mai kai na shirme da sakarci in za ka yi wa kanka wannan hisabin in yi wa kaina wannan hisabin in ga gobe yaya zan yi kai ma ka ga gobe yaya za ka yi haka kawai zaman kashe wando zaman dumama banci haka kawai muka yi a cikin rayuwarmu to shikenan rana ta hudo ta faɗi dare yayi na je hira nan na je hira tai shikenan an kare na zo kwance barci in yi lissafi me nayi cikin abin da zai amfani a addini ko a rayuwa me nayi cikin abin da zai cutar da ni ya zan yi gobe tafi yau kyau to wannan shine hisabin da ya kamata kowane ɗaya daga cikin mu yawa kansa sakacin da muka yi a baya mu da na sani akai amma kar mu tsaya nadamar tsawon lokacin nadamar baya da yawa sai in nadamar za ta zaburar da mu ne wajen gobe tafiyar kyau jibi tafi gobe kyau to idan muka yi haka ubangiji subhanahu wataala zai taimake mu Ya'yan uwa bana so in tsawaita mana dama cewa ne zan cike cikin abin da malam muttalib da malam ibrahim suka faɗa kafin in zo amma guri na dai ya zanto cewa na ansa bukatar ku da gayyatar ku dan in nuna muku kimar ku da kuke da ita a gari ne ko al'ummar wannan gari kuna da kima a cikin ido na matuƙa kwarai da gaske saboda dalilai masu yawan gaske ba sai na faɗo ɗinsu daga cikinsu ba amma dai mutanen ringin a wajena suna da kima ta musamman suna da kima ta musamman suna da daraja ta musamman a idona wannan ta sa na ajiye komai a ƙwararren lokacin da nake da shi na ce wallahi na gwammace in zo nan ko da zan zo an gama wa'azi in ansa tambaya ko ɗaya ko biyu ko uku wannan ya wadace ni to ballantana kuma har an sami dan abin da nake faɗa wanda nake fatan ubangiji subhanahu wataala ya amfanar da mu da shi kuma na ji daɗi kamar yadda na zo wancan karan a nan masallacin muka yi wa'azi wakilin mai martaba sarki yana tare da mu sannan ga liman yana tare da mu wanda ke abokin karatuna ne kwarai da gaske malam Muhammad Awal da sauran yan uwa gaba ɗaya wannan yana ba mutum kwarin gwiwa duk lokacin da ya zo wa'azi bayan mutum ya duba gabansa ya ga ruwan matasa dan kaga idan aka duba nan gurin wanda kansu ba hula su suka fi yawa ma'ana dandazan matasa irin waɗannan sannan kuma ga dattijai to hakikanin gaskiya wannan ita ce tafiya ta alkhairi Allah ya taimaka mana ko wani na ce wanda kansa ba hula tafiya sai ya ɗora hannu to hannu baya zama hula yi to zan dakata a nan gurin wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala malam malam gaskiya ba mu da lokacin da za a yi wani taliki daman dangane da wannan Allah ya saka da alkhairi kuma tambayoyin da aka rubuta gaskiya suna da yawa ‘yan uwa musulmi a ɗan saurara mana don aji abin da malam zai faɗa a cikin tambayoyi. Yawwa, eh, to ba komai ai za mu iya karanta. Malam insha Allah za mu yi maka tambaya, tambayoyin suna da yawa, amma akwai dai wanda ya tambaya dangane da hukuncin karanta ira'a guda biyu bai sa bai iya ɗayar ba bai iya ɗayar ba amma yana mix. To menene hukuncin wannan? Wannan shine abin da a ilimin karatun alkurani ake kira at-talfiq at-talfiq wato al-jam'u baina akthar min qira'a aw akthar min riwaya mutum ya hada riwaya sama da daya ko qira'a sama da daya a lokaci guda to wannan haramun ne yin hakan ko cikin sallah ko wajen sallah akan yi izini da yin hakan ne a wuri daya shine wajen ba da ilimi ko karantarwa malamin da yake koyar da ilmul qira'at ga dalibai to wannan babu laifi a gare shi yajma'u bainal qira'at dan zai bayanin ga kira'ar wani riwayar wani ga kira'ar wani riwayar wani amma ha kawai in dauki qur'ani ba wai karantarwa nake ba in da kirawoyi to wannan bai halatta ba a lokaci guda bai halatta ba talfik haram malamai da sun yi ittifaki akan haka tambaya ta karshe yake cewa wanda yake neman suna yin training na wani wani sana'a ake to yake cewa ai musu addu'a da Allah malam Allah ya ba su taimakon abin nan su bai ba su basira su gama training lafiya su samu aikin da suke to yana da kyau dukkan wanda ya tashi akan ya yi kwazo don ya yi ƙoƙarin gina kansa ta fuskar ilimi ko sana'a to wannan kan lalle ya tantance al'ummar musulmi su yi masa addu'ar ubangiji ta'ala ya taimake shi akan haka ya ba shi ƙwarin gwiwa akan haka don haka waɗannan yan uwa da suke karɓar horo yanzu kan wata sana'a kamar yadda ya bayani muna fatan ubangiji ta'ala ya taimake su su yi lafiya su kammala lafiya kuma ubangiji ya haskaka kirjinsu wajen fahimtar abin da ake tsora musu na darasi ya kuma sanya albarka a cikin rayuwarsu